masu kallo da sauraron tashar nta hausa ga takaitattun labaran rana wanda ni aisha abubakar muhammad zan karanto shugaban ƙasa muhammadu buhari ya bayyana cewa ɗumamar yanayi na kawo matsaloli iri-iri a ƙasar nan musamman ma idan aka yi la'akari da ƙalubalen da hakan kan haifar a ɓangaren noma. ta inda manoma ke fuskantar lalacewar amfanin gonakinsu sakamakon ɗumamar yanayin ya bayyana hakan ne a yayin da yake tattaunawa da jakadan da aka kawo ƙasar nan aiki a ofishinsa a nan kuma majalisar dattawan ƙasar nan ta yi kira ga babban spetan na 'yan sandan ƙasar nan muhammad abubakar adamu da ya rage yawan shingen da ke kan hanyoyin ƙasar nan sanatocin sun ce hakan yana da mahimmanci har ila yau sun buƙaci babban sufetan 'yan sanda muhammad adamu da ya gargaɗi jami'ansa da su guji cin zarafi a yayin tambayar takardun mota don tabbatar da ingancinsu hakan ya biyo bayan ƙudurin da sanata cikuka utaz ya fitar a zauren majalisa. a nan kuma majalisar wakilan ƙasar nan ta miƙa kasafin kuɗin shekara mai kama ta 2020 na kimanin triliyan goma da biliyan 59 kasafin wanda za a fara amfani da shi daga ranar 1 ga watan janairun shekarar zuwa 31 ga watan disambar shekara ta 2020 ministan tsaron kasar nan major general bashir salihi magashi ya ce yawancin ayyukan ma'aikatarsa da ke kasafin kudin shekarar 2018 zuwa 2019 an kammala su kan tsarin gwamnatin nan na gaskiya tsaro da yaƙi da cin hanci da rashawa. wannan shine jawabin ministan da ya yi wa mambobin kwamitin tsaro na majalisar wakilan kasar nan a yayin da suka fita ran gadin duba ayyukan ma'aikatar tasa babbar kotu da ke zamanta a jihar lagos ta aike da tsohon gwamnan jihar abia oji uzo kalo gidan yari na tsawon shekaru goma sha biyu sakamakon samunsa da aka yi da zamba cikin aminci na kimanin kudi naira biliyan bakwai da miliyan shida da yake karanta hukuncin nasa alkalin kotun muhammad idris ya kara da cewa kamfaninsa mai suna slok nigeria limited ya zama mallakin gwamnatin kasar nan a halin yanzu a nan ma dai babbar kotun shari'a da ke jihar kaduna ta umarci bangaren tsaro na sirri da ta miƙa shugaban kungiyar nan ta 'yan shi'a da ke ƙasa na ibrahim el zakzaki tare da matarsa zuwa ɗaya daga cikin wurin gyaran hali da ke jihar kaduna umarnin ya fito ne daga bakin alkali gideon kurada da ke sauraron karar a babbar kotu da ke kaduna a kwanakin nan aka ta samun takaddama tsakanin kungiyar malaman jami'o'in kasar nan da gwamnatin tarayyar kasar nan kan shiga tsarin nan na bai daya na biyan albashi wanda aka fi sani da ippis a nata bangaren gwamnatin tarayya ta tsaya a matsayinta na ko su yadda su shiga ko su rasa albashinsu a nata bangaren kungiyar ma'aikata da malamai na jami'ar abuja sun fara cike-ciken bin tsarin na ipps a kokarinta na ganin ta sanya ido kan kula da haƙƙin ɗan adam hukumar kula da kare haƙƙin ta shirya wata gasa tsakanin makarantun sakandare da ke nan abuja bukukuwan na cikin ranar kare haƙƙin ɗan adam ta duniya ibrahim umar ifanyi goodness meme da bora na daga cikin yaran da suka halarci gasar hukumar ta shirya wa yaran gasar ne ta yadda za ta nushe su yadda ɗabi'unsu ya kamata su zama tun daga yanzu har zuwa girmansu daga cikin makarantu biyar ɗin da aka zaɓa don shiga gasar karamar makarantar sakandi da ke karu a nan abuja ta zo ta ɗaya taken taron ranar hukumar ta bana shine matasa su tashi don kare haƙƙinsu masu kallo da sauraron tashar NTA e Hausa. Duka-duka labaran namu kenan a halin yanzu sai kuma an jima da karfe bakwai da rabi domin ganin wasu cikakkun labarai da rahotannin. A madadin waɗanda suka taimaka takaitattun labaran na rana suka zo muku a halin yanzu ni Aisha Abubakar Muhammad nake cabi salam.